أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم رسالة سادوان من البركة أيام المسينة جمعة شاء قوة رمضان شكرا تابعوا da arba'in da uku hijiriya daidai da sha biyar ga watan hudu shekara ta 2022 miladiya a muna cikin karatunmu na suratun najm kafin alaran mai fara akwai tambaya ko tambayoyi da za a karanta na ah, yake yana gani na wasan kwaikwayo da wani aure da ake daura to mene ne hukuncin wannan aure wanda har ana fi da shi sau da farko dai daga cikin sharuɗan aure a samu waliyi to in a ce wannan da ya ɗaura wannan aure a wasan kwaikwayo waliyi ne na mace to ta auru ta bayo in ba waliyi ba to sunanta wannan wasan kwaikwayon amma in waliyi ne misali wanda ya kamata ya bada uba ko kuma wanda aka mawasiya wanda yake da haƙƙi ya aurar da yarinya sai aka zo aka zauna a wasan kwaikwayo aka ce za a daura sai shi an ya nema sai aka ce na bada an ce na karba har aka ce da sa ta zaki a wannan wasan kwaikwayon aure ya abu illa kawai ya zo ya dauki matansa ya kai yana da cikin al'amura guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi jadduhunna ko jidduhunna jiddun wa ba a wasa da su yin su da gaske gaskiya ne yin su da wasa ma gaskiya ne aure na ciki saki na ciki misali cikin yan kwaikwayo akwai yana yi da matarsa a cikin wasan kwaikwayo sai aka zuwa kan maganar ta ce sai ke na sake to a sai shi bai ci wasan kwaikwayo ba ta sake in sai dai aka yi karu da yadda yanzu akwai saki ɗaya tsakanin tsakaninsu ya dawo in ya dawo da ita wannan lokacin bai dawo da ita ba har ta gama da to babu maganar aure sai an sake kulla sabon aure ta yi bayyuna da ke kira bayyuna ta sura ta yi nisa da shi amma nisa ba mai girma ba wanda kai ta aure wani a'a sai an sake sabon aure da sadaki da kuma wali in ta gama iddanta to amma yanzu da tun da wasan kwaikwayo suke yi kuma babu wanda yake da ikon ba da wannan yarinya cikinsu ba ta bayu ba shi ne uh, magana amma irin wannan abubuwa ba a wasa da su uh, akwai kwanaki ba na manta ba dr bashir ali ya yi wata magana a sa. ya ce wanda yake da aure in aka ce saki matanka a koya can kwaikwayo sai ce na saki matana ko da ba ta wuce matan shi ta siku aka yi kaca ce je ina ga yanji har ya fito ya yi bayani wannan shine ba a wasa da maganan aure da maganan yanci da maganan saki abubuwa guda uku ba wasa a cikinsu ko wasa aka yi gaskiya ne shi asini bai kawo wannan ba yuni annabi sallallahu alaihi abu shi jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun yin su da gaske gaskiya ne yin su da wasa ma gaskiya ne saboda haka sai a kiyaye to haka aka abin da ya shafi addini ba a wasan kwaikwayo a ta addini a ciki a nuna ko ana sallah nan wasu wani abun abun tsoro ya zo neman ya gudu duka wannan izgiri ne da addini mu magana a baya a kansa to haka abin da ya shafi auratayya ba a wasa da su to wasu sukan ɗauka kwanaki na ga wani rubutu a social media cewa wasu a makaranta ne wata yarinya da wani saurayi suna soyayya to su abokanai ne <clears throat> can sai suka ce a to ai wani da wanke mata da miji bari a daura aure shikenan suka zauna wai akwai ko karunta ne ko waye na ta aure shike na zauna kamar wasa ka ce to a daura aure ce ya bada ce to ga sadaki ya biya wai sai suka tambayi malami sai malami ce aure yayi a'a in dai tana da uba babu wani kawu ko wani babba da zai iya ba da ita sai uba an fahimta to irin waɗannan wasanni kaga shi wannan malami ya ɗaura ba kamar a ce ƙarya gindi kenan wai sun aure ya yi a makaranta ba Da ka kaga mai za su yi sai sai su kare kawai ji kenan a'a in dai akwai uba ina da hankalinta. to shi kadai zai iya ba da diyarsa sai in ya wakilci wanda zai bayar saboda ka da ba uba ya bayar ba to wannan auren wasan nan da suka yi ta yana nan a wasan to shi ne maganin wannan tambayar da ya yi eh, amma inda uba ne ba maganin wasa kawo eh. kamar wanda ba su ga wani da cewa kawo ga uba amma ba uba ba da ya ba eh. shi ya izini ai shi ya izini dama kawo mai ba ta cikin waliyyai na yarinya ai ba wanda suke bawa sai bangaren uba na faɗi kawai misali kamar wancan lokacin aka ce akwai kawunta a wurin yadda wancan na retin din ya zo na yana retin din a makaranta wadda suka buga ba malami malam ce aure ya yi <laughs> to shi ne wannan na eh? kai ka wakilta eh za ka iya wakiltan kowa eh amma dai abinda aka fi so uba ya ba ɗansa ya ba da fiyarsa shi ne wanda aka fi so kamar za ka iya wakiltar wani a madadinka ya bayar shi ne ba ko wakilci an yadda da wakilci a fini na Thank you. mana ne kake shi ka haifa ta su su dinga ajiye maka ciya haga ya sa alama kiya ya ta fuskan su ban yi ƙul'an ba na za mu tashi alakum zakar walamun unsa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ديزا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى نعم أجي من جي أفرأيتم الذات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى سن إرتري وتوسونا sun jingina ma wasu gumaka da sunayen Allah kamar yadda suka ce Allah daga Allah al'uzza daga al'aziz almana da wasu ke daga manna sunayen Allah sannan sai suka ce kuma to Allah yana da ƴaƴan ƴaƴan kuma mata su kuma sai suka zaɓi maza to kaga ko da mutum ɗan uwanka kai masa irin wannan rabo baka kyauta ba ballantana na Allah ma'alicci ka ce za ku samu ƴaƴa wannan goma wannan goma wannan duk ka tura masa mata kai ka ɗauki maza ya zai kalle ka ai ba zai kalli cewa ta mutum ya yi adalci ba to ballantana shi ubangiji madaukakin sarki to ala kuma zakar wa lahul unta shi yanzu ku za ku zaɓi 'ya'ya maza ku jingina masa mata ai kuna sanya ma Allah 'ya'ya, 'ya'yan kuma ku sanya su mata sa'annan ko ku zaɓi maza ku jingina ma kanku wannan rabon ko da ga ɗan adam aka yi masa ba yi masa daidai da ballantana ga Allah maraukakin sarki shi yasa Allah maraukakin sarki wato wannan shine ismatun tilka idan ismatun meza wannan rabon akwai zalunci a ciki bai adalci ba don inda za a yi sai ce to goma goma ishirin kenan ko sai ka dauki biyar maza biyar mata ni ma dauki biyar maza biyar mata kaga an yi daidai kenan amma a ce duk ka ɗauki maza ka turo kun <laughs> maza ji ai baka yi mun daidai ba to wannan to Allah suka yi ma haka to kaga ba su yi wannan ribon akwai zalunci a ciki inda suka ba Allah madaukakin sarki yaya mata ko da halitta irin su suka yi ma wannan ribon ba su kyauta ba akwai rashin adalci a wannan ribon ballantana ga shi Allah maɗaukacin sarki to haka nan kuma ma ƙirƙira ne suka yi ilzami ne suke kamar ilzamar in ce yana da ƴaƴan sannan kuma ƴaƴan mata to kaga duka ilzamat ne asali ma laysa lahu aladun an annaya wa lam yakul lahu sahiba annaya yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ta ya ƴaƴa Allah zai kasance yana da ƴaƴa bayan bai da ma mata saboda shi lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad bai da wani wanda za a kutunta shi da shi ta wajen matsayi ko wajen shekaru ko wani abu haka babu shi shi Allah shi kaɗai da shi ne kulhu wallahu in hiya wannan ba komai bane illa asma'an sunaye kawai tambayi tumuha wanda kuke kiran waɗannan gumaka da su antum wa abakum ko da iyayenku ay min tilqa'i anfusikum daga kawunanku wanda Allah bai saukar ma anzalallahu biha min sultan babu wata hujja da Allah ya saukar akan waɗannan gumakan da kuke kira ko waɗannan sunayen da kuka kirkira iyattabi'una ba komai suke bi ba illa dhanna sai da to wa ma hawal anfus da abinda rayukansu suke so suna bin abin da rayukansu suke so ai laisa lahum mustamidan ba su da wata madogaro illa husni zannihim bi abaihim sai dai kawai kyawun zaton su ga iyayensu allazina salaku hadha al-matlaq al-batil qablahum wanda suka bi wannan hanya wanda ba daidai ba ne kafin su rashin tutun da iyayenmu sun bi hanya to hanyar tana da kyau mu ma mu bi kina inna wajanna aba ana kenan ala zalika wa inna ala ummatin ko muqtadu ko muqtadu kenan so tun da su suna bin hanyar suna gani hanyar tana da kyau kaga wannan zato ne suke yi wanda ba daidai ba ne Allah madaukin sarki sai ya bata wannan abin da suke zato a kai wato babu wannan abin da suka yi ko kuma Allah ce faɗi wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda lalle shiriya ya zo musu daga su Allah ya aiko da manzo ko da manzanni zuwa ga dukkan halittu to kaga duk wata halitta iyayensu na farko su ma sun samu manzanni kamar yadda aka aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama yana walaqad arsalallahu ilaihim ar-rusul bil haqqi al-munir Allah ya aiko da manzanni da gaskiya wanda yake haske wal hujjati al-qati'a da kuma hujja wanda take yanke duk wani uzuri amma duk da haka sai suka bi abin da iyayensu suka yi suka bi bin annabi sallallahu alaihi wasallama amlin insani ma tamanna ko mutum yana da abin da yake buri kullum abin da yake tunani ko yake so zai samu ai laita kullu man tamanna khayran hasala lahu ba duk abin da mutum yake buri yake samu ba sannan ba duk abin da mutum yake tunani shine daidai yake zama daidai din ba ba duk abin da mutum yake tunani alkhairi shi ke zama mai alkhairi ba ba duk abin da mutum yake so shi ke zama mai alkhairi ba وسأل أكرم شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا سأل فيه شيئا وهو شر لكم zai yi kuso wani abu wannan abu ya zama sharri ku wani abu abinda kuke ki shine alhairi ko ku wani abu Allah ya sanya alhairi mai yawa akan abin da kuka ƙi to kaga kenan burin mutum da abin da yake tunani da abin da yake so ba shine ba shi a al'amura da yawa da mutum zai nema sai annabi ya ba mu ka'ida idan hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atayn min ghairi fariida shine salatul istikhara idan ɗayan ku yana so ya aiwatar ko ya yi wani abu ko ya nemi wani abu to yi raka'a bi wanda ba na farali ba sun mal ya kulta da bai kawo addu'ar istikhara sai ya faɗi wannan ya Allah wannan abin da nake nema idan alkhairi ne a rayuwata ta duniya kai mutum da ya bi Allah tukuna kai ne mai iko ni ba ni da iko kai ne masani ba ni da sani kai ne mai kaza ba ni da kaza in wannan abin da na zan nema alkhairi ne a gare ni a rayuwata ta duniya da ta lahira Allah ka sauƙaƙe mun samun wannan abun. idan kuma ba alkhairi ba ne a duniya a rayuwata ta duniya da kuma lahira Allah ka canza mu da abin da zai zama ta annan ka sa in yarda da wannan canjin da za ka mu tun daga nan za ka gane addu'an istisara bai sa abin da kake so ya cire daga son abin ya cire daga zuciyarka tun da sai da kace Allah ka sa yarda da canjin da ka mu kaga kenan har yanzu kana son wancan ne to ga gani to rashin son abu ba shi ne mai alhairi ba shi Allah ya sa alhairi ya baka abin da kake nema din a lokacin da kai istikhara to ya nuna alhairi ne in ka ga abubuwa suna faruwa ka yi istikhara an yi nan ka yi istikhara an yi nan to wannan ke nuna kenan istikhara kare ta karbu a ta karbu sai kai ka canza an gane misali mutum yana neman aure ina son yarinya tana son shi sai ya istihara sai aka zo iyaye sai suka yi tuzu eh suka ce sam ba zan ba shi kenan sai ce istiharan da yayi ne Allah ya karba haka ne tun da dama ya zabi alhairi ne in alhairi an ya hore masa ya bazi in ba alhairi ne, Allah ya canza sai iyaye suka yi tuzu kai kuma kana so ita ma kana so sai ka sake dawowa kai ta abun nan ka je ka kama gaba da wannan da wannan a suka ce ba za mu bashi ba shi ke nan sai ha sai ka yarda shi ne ka yadda da canji sai shi ke nan ka je wajen ka sai ka gaya musu na nemi na neman wanci ga shi na yi tara man je wajen iyayen sun ce ba za su baya ba sun ce to bari za mu akwai wanki dan gidan wane bari mu haɗa shi ita ce kila alhairi haka ne to amma sai mutum ya ki sai ya ta kamun kafa wani hali ke wajen malamai to kaga kenan istikharan da yayi bai yarda da ita ba an fahimta bai yarda da ita ba to in har kai ta fushi sai Allah ya tsare ka sai dai aure kwana kaɗan <laughs> sai ya je su a rana ga ana ta samun matsaloli nan da nan saboda mutum bai yadda da ita. istikharan bai kore soyayyar da mutum ke ma abin da yake nema a kawai wannan abin da kake nema din shine ba za ka same shi ba ta hanyoyi daban-daban daban-daban daban ko kuma ita din sai kawai ta bincike bayan da bayan an turo sai ta bincike ko sai wani ya kullo mai mota <laughs> ta kila da mashin kake zuwa saka ce don ka gama sai a ce kawai sai ka ji sake a maida masa su zaki ko kyautar da yake bayar a maida to kaga wani sai ce kawai don ta ga mai mota sai ya hauka ci ma ya riƙe ce a'a addu'an ka ta karbu ya sa Allah ya turo wancan din <laughs> to mutane ba ta gane wannan a'a ba haka ba Allah ya zaba mun abin da zai zama alheri shi kenan ai haka addu'ar take ka kautar da wannan abun in ba alheri ba ne daga gare ni ni ma ka kautar da ni daga gare shi sa'annan ka canza mun da abin da zai zama alheri ka sa in yadda da canjin da kamo shi kenan sai ka jira ka ga mai zai biyo baya sai ka tura in ka tura ka ce yawa welcome ku kawo kaza a sa rana ka ce alhamdulillah da ka samu wasu matsaloli a hanya an ce kai dafa ma akwai wani dan babban kamar za ka rike mata daga nan sai ka ce to istikaran ka ne ya karku eh tun da baka ji wannan ba sai da aka kai istikara aka tura sai ka ce akwai wani dan babban da yana kano shi da ma aka rike mata ayi ayi hakuri <laughs> to kila ita sai ta turo su ce ba sai zo maka sai sai ba na son wancan kai nake so kai kuma sai ka matsale ita kake so bayan iyaye sun ce gaji to kaga mutum ya iya da kenan to wannan duka yana daga cikin to ba duk abin da mutum yake so ba yake zama alkhairi shi ne amin insan ma ko abin da yake buri yake samu yana daga cikin abin da ya kamata a wannan gaba mutum duk abin da yake faɗa ba shi ne ke zama daidai ba a mutane mu wasu za ka gani sun zo suna ta surutu akan wasu abubuwa misali za ka ga mutum kila ya rike wani matsayi babba a najeriya ya kai matsayin da inda yana yin abin da yake faɗi yanzu ko a social media ko a kafafen yatsa labarai inda haka yake da gaske har a zuciyarsa da an ji da ya haƙaƙa wato da ya yi cimma wasu abubuwa da yawa inda yake aiki to a matsayin da sai ya yi ritaya sai zama yanzu jarumi a social media ko kuma a kafafen yaɗa labarai saboda kila ya tsaya takara ne an kare shi a zaɓe dama ya yi wani matsayi misali ko ya yi senata ko ya yi governor ko ya yi minista ko ya zama general na soja ko aiki na polis ko city bai haska da komi ba inda yi aiki ba wani yabo da kaji ana yabonsa yanzu ya yi ritaya ya dawo kuma a social media ya zama gonzo eh haka za da mutanen mu suna yi sai kuma a yi kai yabonsa su ba ka bin tarihi ai ya yi aiki kila tun daga junior officer har ya kai aiki me ya yi a ma'aikatar da ya yi aiki inda wannan maganganun da yake fari haka yake ai da an ga shanji. sai mutum yana da gaske zai yi to ko da misali ba a ga shanji a inda yake wakila saboda an fi karfinsa amma za a samu tarihin sa wannan yana da gaskiya saboda ma gaskiya sai sa aka kore shi a wurin aiki misali samun ba ka jin wannan to yanzu sai ya zama dan abun to ba abin da fi ya faɗa ba yake zama gaskiya sai an zo ne an tuke mutum ko an tsaya to ne za a tabbatar da ne gaskiyan abin da ya faɗa amri misali ma manna kenan bai laisa bi amanikum wala amani ahlul kitab haka Allah ya faɗa ma kullu man za'ama annahu muhtadin yaqulu kama qala ba duk wanda yace yana kan daidai ba ko abin da yake faɗi haka yake yake kasancewa a haka ne a'a shi Allah ne zai iya tabbatar da haka ko kuma mutane da kake tare da su za su iya tabbatar ko abin da kai a baya a tarihi shine zai tabbatar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam din da ake so a bata shi aka kalli tarihi kuma sai su rasa yadda za su yi tun kafin ya zama manzo suna kiran shi al'ami as-sadiq har ma wani hukunci ya taso a wurinsa ake zuwa to yanzu da aka aiko shi suna so yadda za su su karyata wannan sun kasa mutumin da da suke kira al'amin asabi yanzu kuma da ce Allah bai bai yi ma mutane ƙarya ba sai ma Allah ƙarya wasu yana daga cikin abin da suka yadda ma annabi annabi ne ce mutumin da bai ma Allah ƙarya ba to bai wa ai mutane ƙarya ba bai iya bai yi wa ma Allah ƙarya kaga an koma mai tarihinsa sai aka gano yadda yake tun kafin ya zama to amma wasu duk da haka sai suka rufe idon kuma sai suke so yadda za su yi su kore wancan amma ba zai koru ba saboda abu su lokacin da suka je wajen sarkin habasha suka yi bigira aka yi ta tambayarsa irin ɗabi'un annabi ya ce saboda shi ba zai iya ƙarya ba ga shi ba musulmi ba ne yana kuma ganin mutane a tambayin shi ya yi ke kaza gaskiyansa ya faɗa sadar da zumunci kyauta duka ya ce ina so in faɗi ba amma wane ne daga wannan ne sarki ne ce to wanda yake da irin waɗannan ɗabi'u ba zai yi ma Allah ƙarya ba nan kuma yana da cikin ɗabi'u na annabawa Ka gani to kaga me aka koma aka gani tarihinsa aka tambaye su tun yana yaro ɗan waye ce ba ɗan kowa ba ne akwai wanda suka yi mulki a cikin iyayen aka ce babu me yake umurta ce da gaskiya sada zumunci riƙon amana a yi kaza ba cin dukiyar mutane ba kaza ba kaza ba kaza mai shaida kuma ba musulmi ba bai son annabin a lokacin amma ba yadda za a saboda haka ɗabi'un suke ga akwai wanda suke zagaye da shi ya faɗa ba za ce a'a wannan abin da ka faɗa ba daidai ba ne kuma su suna jin kunya suna jin nauyi a ce wani ya yi ƙarya a cikin su ko da ba musulmi ba ka duba yadda suke muwa musulmi ba ina jin kunya da nauyi ya yi ƙarya sai ya tsarkake wato ya yabi wanda yake da da maƙiyinsa amma ba yadda za a yi dole haka ne to kaga wannan yana daga cikin wato abinda ya kamata a sani a tarihi yana da muhimmanci ko sani din mutum in ya yabu to duk abinda mutum yake eh, cewa yana kan daidai ba dole bane ya ya zama akan daidai wa kullu man wadda shay'an hasulu lahu ba duk abinda mutum yake so ba kuma zai samu zai a so a din ba za a same shi ba Farin akhiratu wal ula shi Allah shike da lahira shike kuma da duniya na inna al'amur kulluhu lillahi komai na Allah ne shine malikud duniya wal akhira mamallakin duniya kuma mallakin lahira wal mutasarrif fi duniya wal akhirah shike jijjiyo al'amura a duniya da lahira fa huwa alladhi ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun Allah kenan abin da yaso shike faruwa abin da baya so baya faru shine wa ma tasha'una illa an yasha Allah kenan wa kam da yawa min malakin daga mala'iku fit ki a cikin sama la tuguni shafa'atuhum shay'an ba su ceton su ba zai amfanar da komi ba ga kowa illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda sai bayan Allah ya yi izini ga wanda zai yi ceton ga wanda yake so ya ceton wayar ba kuma ya yarda da wanda za a shaitan bi ma'ana ya samu imani shi wanda za a shetan kuma ya yi ma wanda zai yi sheto izini wannan abubuwa guda biyu su malamai suke kiransa shurut na ashafa'a na farko al-izin man ya zai yashu indahu illa bi izini a samu izini Allah ya yi ma ko annabi ko mala'ika ko salihan bayi ko shahidai ko ɗa ko uba ko wani daga cikin bayi na kirki ko aboki zai na maka izini ka to wani na biyu arriba lil mashfu a samu yarda da wanda za a shetar bi ma'ana ya mutu da imani babu shirka tare da shi shine wala yashfa'una illa liman irtaba su ma su shetun da aka musu izini ba sa iya sheto sai kuma wanda Allah ya yarda da shi ya yarda a shetar to balai suka ce me sa ya mutu da kalimatu shahada babu shirka tare da shi ya cika komi kawai ayyukan ne wasu ma na zunubi suka rinjaye kyawawa sai Allah ta zai fada wuta sai ce to kai ka ce ce yanzu to kaga sai da aka yi izini kuma aka yarda da wanda za a sheta amma cewa kai duk abin da kaga dama akwai wani walili wai zai ce ka haba wannan kenan kamar ana ma gare ta nan ayoyi domin ko annabi ai sai ya roƙi Allah da aka zo mun yi magana akan abin nan shafa'a ko kuma shafa'atu al'uduma na annabi wanda aka ba annabi lokacin da ake zuwa wajen annabawa a je wajen annabi ce nafsi nafsi nafsi a je wajen wannan nafsi nafsi duka annabawa kowa kenan ka ga ka wa'ancan fa'awa faɗin wa'annan mutane sun fi wa'ancan annabawa masu sa mutane aljihu wai Allah ma bai zai wasu shigar da wasu aljanna dubu saba'in ya bai ba ya sake riba ya sake riba sai sa Allah ya ka ya aka ni kamun haka wa ne ga <laughs> ce abin wasa ne sun mai da komi addini ya zama wasa Allah bakin sarki ya saurare irin waɗannan abubuwa annabawa su kansu suna tsoro su yi wata magana a gaban Allah saboda abin da suke tunani za su Allah zai fuskance su da shi sai annabi in aka zo shi kansa ba kai ke zai yi ba aka ce sai fa ya yi sujjada ya yi bi Allah da wasu kalmomi sai ranan shi kansa aka masa ilhamin wa'annan kalmomi shi ne Allah sai ce masa irfa ra'saka sal tu'ta ka kada kan ka nemi abin da kake so a baka ishfa tu shaffa ka nemi sheto a baka sai shi to ayi sabi ya Allah abin da nake so mutane sun gaji da wannan su yi wa kowa ya san matsayinsa shine uzuma shi shine wanda ake roƙon ma annabi wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka asa ayyaba ka rabbuka maqaman shi ne wannan maqami mahamuda duk annabawa ba wanda yake da wannan maqami sai shi yace bawa ɗaya aka zaba za a ba shi ku roƙa mu ya zama ni kuma haka din ne ne. tunda annaba gaba ɗaya kowa zai ke a baruwa na je magana Allah ya sheto ni to ina wanda zai ce wai kawai mutane su yi abin da suke so in dai suna biye binsa? za su shiga aljanna zai taso a aljanna waliyai a wannan da jin wannan akwai tatsuniya a ciki Allah wa dauki sarki ya tsare mu to kaga nan mala'ika ma fa kan min malakin mala'iku wanda la ya'tuna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maruna ibadun mukramun haka Allah yake kiramin barara za ga Allah yana sifanta da sifofi ba wanda ake sifanta da wannan sifofi da shi bayin Allah la ya la ya menene la yakfuruna la yasbiqunahu bil qawli hum bi amrihi ya'malun ta gani kullun su da Allah yake kuyi kuyi da kama a kunna fankan nan wani zan ya koma gefe ya dinga cewa ya fankan Allah ya ba mala'ika umarni to su la ya sunan Allah ma amaru kiramin barara dukkansu su kansu ba za su iya ceto a gaban Allah ba eh? wa kan min malakin fi samawati la tughni shay'an ceton ba zai amfanar ma kowa da komai ba illa min ba'di ayya adana Allah sai Allah yayi musu izini liman ga wanda yake so cikin su wa yarda kuma ya yarda da wanda za a shetan kafin a yi كما يدعى الله فلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من إلا لمن أذن له سورة السبي أو للأنبياء ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون باب الشيسو سيد يرتر الله باب الذا الشيطة سيد الله يرتشي الله بارك في sarki ya dadar da mu sai idan kana idan wannan ya kasance a haƙƙin mala'iku na kusa da Allah fa kaifa turjauna ayyuhal jahiluna shafa'at hadhihi al-asnam inji ibn shi idan wannan da mala'iku bayin Allah masu girma wanda suke da daraja a wurin Allah muqarrabin to ta ya za su gauna kice to a cikin gumaka da kuma wato allolinsu a wurin Allah maɗaukin sarki huwa lam ya shara ibadata alhali bi shar'an ta bauta mu nan gumaka ba wala azina fiha yi izini ba bal qad naha anha ya hana bauta ma gumaka ala alfinatir rusul ya har sunan manzali domin dukkan su an ibudullaha ma min ilahin ghayru kowani annabi abinda zai faɗa kenan jami'ar rusul wa an zanen bin na haye an zalika jami'i kutubi dukkan littattafan Allah ya aiko su ne don umarni da tauhidi hana shirka dukkan annabawa Allah ya turo su ne umarni da tauhidi hana shirka domin wa ma'arsal na min nabiyin ko kuma Allah ke faɗi wa ma'arsal na min nabiyin illa min umar illa walma min umatin illa a wani wuri. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا haka Allah ya sake ce ba mu aiko da wani manzo ba face ya gaya mu mutanensa su bautata ma Allah kada su hada shi da kowa to duka wannan ita ce kalmar manzonni nuhu haka ya faɗa an ibudullah ma lakum min ilahin ghairu hudu an ibudullah ma lakum min ilahin ghairu samud an ibudullah ma lakum min ilahin ghairu lut an ibudullah ma lakum min ilahin ghairu shu'aibu an ibudullah ma lakum min ilahin ghairu haka annabi ibrahim an ibudullah dukkan su ba wani annabi da ba wannan ita ce kalmansa ta farko ba kowa na kowa da tauhidi ya zo sai dai a wajen shari'a ibada suke samun bambanci amma tauhidi a kaɗai ta Allah duk wannan shi ne kiran annabawa a kansa sun haɗe sai dai a resta ake samun saɓani zai yi watan da aka wajabta ma wasu annabawa ba wannan watan ba zai yi ba azumi na wata ɗaya ba makila zai yi salloli ba biyar ba ne kowane zinaci amma kowane annabi kuma ya yi azumin ya yi sallah domin ya yi hallabi na amur kutiba alaikumus yamu kama kutiba alallabi na min qablikum annabi a duka sun yi sallah annabi shi yasa annabi hudu da yake shu'aibu kai da yake umurtar mutane ku yi kaza ku bar kaza suka ce ya shu'aibu a salatuka ta amuruka sallan ka ne kake umurtan ka an nasruka abudu a ba'una? ka gani eh, ibrahima shi ma ya yi sallah mun gani a cikin abin nan a surori da yawa da annabi ibrahima yake bari wasu kasa zomin mukamu ibrahima musallah rabbana yin ya kanto min zurriya ce biwajin gairi zai zara'in inda bai cikar muharma rabbana zai ke musallah annabi musa farko wahayi kalmar da ta zo ta biyu sallah inna ni an allahu la ilaha illa ana fa'abudu ni wa aqimi salata li dhikri ka gani dukkan ba wani annabi da za ka karanta tarihi da Allah bai ce ya yi sallah ba to ka kenan sallah tana da girma a rayuwar mutane a al'umma gaba daya shi yasa Allah da ya lissafo annabawa a suratu maryam inda a wannan sajada take sai ulaika آه، من أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية من من ذرية آدم ومن هم الله معنوه ومن هدى من ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واستبينا إذا تلا عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا عند ذلك قال صلى أكيد في آية من ذي zai فشي فخلق من بعدهم خلق min الصلاة واتبعوا الشهوات salata يلقون shahawati za gane wancan da ake magana maganar sallah dukkan Allah ya faro daga annabi Adam annabi Nuh Ibrahim Yaqub su isa gaba ɗayan su ce idan aka karanta musu ayin Allah kharru sujjadan wa bukiyan wasu sai suka zo bayan su me suka yi aba'us salata sai suka tozarta wannan sallar da muka umurci wa'yancan su yi wata ba'us shahawa suka bi sha'awowi to fa sai fa yalqawna da sannu za su fada a wutan jahannama Allah ya tsare to sheto tana yiwuwa ne da waɗannan sharruɗa guda biyu malamai suka ce akwai sheto kuma kala biyu akwai ashafa'a al-mutbata akwai ashafa'a al-manfiya shafa'a mutbata shine wanda Allah ya tabbatar ga bayinsa nan kwarai annabawa mala'iku shahidai siddiƙai bayin Allah Allah zai yarda zai musu izini su sheta ga wanda shi kuma Allah ya yarda da shi a shaitan wannan ana kiransa ash-shafa'a al-musbata wanda ta tabbata a nassoshi na hadisai da qur'ani sai kuma al-manfiya wanda kafirai suke da'awa ha'ula shufa'a'una inda Allah وما يعقوان وما نعمل نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى wannan shafa'a ne manfiya shi yasa a ranar lahira din sai ga suna kafirce ma junansu ina ka je lahira kaga mafiya wannan ba tabbatar da ita korarriyar ceto kenan su da'awa ne suke yi amma shi yasa aka ce ba duk abin da kuke ke zama mai haka ke ba yasa su kansu a lokacin da suka shiga damuwa suka manta da allolinsu fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu tina falamma najahum ila al-barri idahum yushrikun ka gani ko su kansu sun san ba za su masu komai ba yasa da suyi-suyi na dabino irin na dabino a cire kwayoyin a mai da shi kamar tabo a yi gunkinsa sai a rike wanda wai za a dinga tunawa da shi ko ina ake sai a dauko a dinga kamar ibada in mutum ya yi yunwa <laughs> sai ga ya sun yi allansa eh to kaga duka wannan أي أنونا كي رشد تناني أكي الله يتفرم نعم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن إن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى Allah marauki sarki yana faɗi a nan yana wato inkari ga mushrikai da suke kiran mala'iku da sunaye na mata sannan suka sanya waɗannan eh, mala'ikun ‘ya'yan Allah kamar yadda Allah ya faɗa a suratul zukhruf wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasa wani a qira'ar wash inda rahmani inasa shine ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'aluna to nan suke cewa innal ladhina la yu'minuna waɗanda ba su yi imani ba bil akhirati da lahira la yusammuna al mala'ikata suna ambaton mala'iku tasmiyatal unsa suna kiransu da sunayen mata cewa mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani ina ta wannan kenan to suna kira wayannan abin nan unsa wa ma bihi min ilmi ba su da wani ilimi akan wannan in yattabi'una illa dhanna kawai zato suke bi mutum ya tuna abu a zuciyarsa ko a kwakwalwansa ya sa a zuciya sai zo ya lizinta ma wani shi sai zo ya furta bayan zato ne kawai suke yi a kan wannan iya tabi na illa zanna wa inna zanna la yi ne min alhaƙi shaya zato kuwa baya wato wadatar ga komi game da gaskiya ba ai la yujdi shay'an ya samar da komi. ya ولا abadan أبدا مقام Bai بيت إيوان ta gaskiya. Ya tabbata daga hadisi wanda. imam muslim ya ruwaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadhann fa inna adh-dhanna akdhab al-hadith kashedin ku ina muku kashedi da zato zato yana daga mafi muni wato mafi ƙaryan ƙarya akdhabul kadhib mafi ƙaryan ƙarya in aka ce wace ƙarya ne tafi zama mummuna shine zato domin shi kansa zaton a yaƙi gina shi ne akan ƙarya to haka zo aka aiwatar da shi an gina ƙarya akan ƙarya kenan shine aka zabul hadisi mafi muni wato ƙaryar labari Allah ɗauki sarki ya datar da mu yanzu za ga mutane da yawa zato ake yi kawai sai a yi zato sai a yi rubutu a kan wannan zaton sai a yada sai wasu su hauku su ma su yi ta rawa a kai da yawa abubuwa da ke faruwa za a gaba haka suke ba sai ka yi bincike sai sa mutane da an kawo maka labari ce to sai ya mu kira wanda ka ba da labari a kansa sai ga ya fara mai kame kame tunani kawai yake yi yana zaton abu kaza yana zaton abu kaza sai an neme shi sai ga kuma abun ba haka yake ba to daga zato sai abin nan kwanan nan misali na yi a tafiya na yi sati ɗaya ba na waya na ba inda nake ba sami, ba iya samu na a call ko a whatsapp a di abu to wannan object da muke turawa na zakka wani yana ganin daga nan ya samu number sai ya kira ya ji number kamar ko tana nuna masa busy ne ko dai baya samu sai wani tek sai numbobi biyu ne akwai tawa akwai ta abokina simon wanda ya zauna a nan tashi ita ce ta farko na wani mata biyu to dan wai fara dauka kuma ina dan ko ya san ya san sunana da ya ce salim muhammad yakub haka ya kira ke yanzu har ka kai matsayi kai ma ka sa numban ka a bibi kawai mu yi ta neman ka kaga duniya yadda take <laughs> wallahi tallahi su ce yanzu ma malamai da muke kyautata muku zato ku ne magadan annabawa ka sa wayanka a bizi kada mu ma mu sami ka yanzu haka duniyan nan ta kai ka haka kawai bai eh, bai ba ba mutane uzuri zato sai kuma abin mamaki sai ya tura a ɗaya number ya ɗauka dunna wani sai shi abokina sai ya ga text sai ya kira shi sai ce me yasa ke faɗi wa'annan maganganu shi to gashi na haita kira shi to me take nema Ba ma abin da yake nema haka kawai sai ce to ni kaina yanzu haka ina neman sa ban same shi sai da nemi wani baya inda akwai sai sati ɗaya baya gari mai to Allah ka ya kada ka gaya masa <laughs> bayan ya ma turo mun da texting already ta ce ga ga wani yadda yake abun da shi da mutane zato zato zato zato kawai ba a kyautata zato ga mutane aka ce ka ba mutum uzuri kusan tara. a na ƙarshen ne in babu mafita sai ka sace a cikin damuwa ko ko laifi amma ba ma yin haka daga karo na farko shi ke da haka wata rana mun haɗu da wani masar, mun je wani workshop da muka haɗu da shi wai kullum kai ka sa wani bana ka yi mutane a reject list na ce kamar ya ce ga shi ina ta kiran ka kullum ba na samun ka na sani ka san mutane ina kuma wuri da shi. a ah, ta ya san sa ka, sai kawo lamba sai na sa na. ina sawa ga suna ya fito na kira sai ya kira ce to ka kira ba ma sunana kake kira kullum kullum ba ce ah to ni na dauka ce to ta alhamme <laughs> asairu la Allah kiyaye to mummunan zato yana da cin abin da Allah ya faɗi inna ba'du zanni ismun sakin zato zunubin to baka sani ba wanda kake yi shine zunubin ko tsaya to sai ka ne sanki dukkan zato istalibu kafiran min adh-dhanni inna ba'du adh-dhanni ismun sai mutum ya dinga samun zunubi akan zato ka dinga kyautata ma yan uwa zato in ka ga mutum misali da wannan wayan kullum abin da nake ba da misali sai kai wani ya sayi waya karka sai ce a ba sai ya ne ba ce to an baka su ce a ba ba ni ne aka yi ba ka gada tun da duka hanyoyi na mallaka ne ba gada na yi ba ce to ka tsinta ba tsinta na yi ba me na ƙarshe to so kada kullum ka ba ka ba mutum mafita mafita har sai ran da duk hanyoyin da zaka ba shi mafita sun kure to sai ka tashi ya abun da ka ga mutum kawai wani abu ka san ne sai mutum ya zata wata rana abu mamaki da ni ya faru da ni ma shi irin wannan da sallah ne babbar sallah mun je gidan wani babban mutum yana cikin membobi na almanar to ni na je akwai wani kuma ma'aikacin makarantar mu almanatsin shi ma ya je to shi kanin mutumin abokinsa ne barista ne su yi karatu tare so yakan zo wurinsa sai ce in muka yi sallar idi ka zo za mu je gidan yaya na mu ci abinci da bayan sallar idi to ni kuma na je wurin to sai ka kuma principal na almana da wasu mutane su ma sun zo gidan muka wuri shi mutumin da ya gani shi abokin barista din ni malami almanar sai ce ah kai ma kasa wannan malami a mutumin sai ce a ai ina san shi kai ce ma barista ne ya ce masa su zo a kawai ya san muna da alaka da shi ka gane to shi wanda ya zo daga makarantar principal daga principal da wasu yana koma sai yana yadawa sauran malamai wai na kira wani malami domin a ba shi principal a kore shi na kawo shi gidan a ne wallahi to ni da yake ban ma damu ba saboda ni misali ya wani abu da ke kai faɗi a kai na ban cika damuwa ba sai zai zo makaranta an dawo hutu ana cewa ai kana so a bawa da principal a korewa sai ɗauki maganin kamar wasa cike nan ban ma cewa ya faɗa ba muka yi ta tafiya aka yi magana kullum ah, magana ta zai tasowa har bayan shekara biyu sai aka yi wani sabon adinin a makaranta shi ba yana gaza aka ba shi labari to shi sai dinga bin wannan malamin kullum ai mun san lokacin da malam sani ke ma ka zama principal a korewa ne a kullum abin sai ya dame shi shi wanda aka yi gaya ma ka gani ya kamata in damu kawai shi sai ya kira mitin da su imam tukur da kowa shi fa shi bai yadda ba shi bai taba shi kullum fa ana gaya mai yanzu ma wannan sabon da yazo kullum maganar da yake masa kenan ce kai ya gaya maka maganar ne kai sai cewa ne kai kuma waye gaya maka ina zaune ba malam imam na zaune chairman na board na makaranta yana zaune shi wancan ya ya abu ya zame shi ya kira wannan miti sai na zo to Allah ya sa za a abin nan waye gaya maka cewa wa gam har aka aka kai wanda ya faɗi magana cewa ne ne ranar sallah ina zaune bugu mu waya ce gashi gashi gashi ce to kai waye gaya maka wai ya gan shi ya gan ni a wuri <laughs> shi ke nan wallahi ya bunta tausayi irin wannan mutane haka kawai zuciyarsa ya riya masa abu ya abun nan da na so sai in kai shi kara misali shi ya ba bun suna amma ni ban damu kuma da Allah yana so ba ni niki damu ba ni ban damu ba sai Allah zai kubutar cewa ba ni sai ga aka gano wanda tushin magana ta fito a hannunsa ya ce wani ne ya bugo mun ma wani ya bugo mun ma ga wanda ya faɗa masa sai to dama ranar mun haɗu da shi a wurin to kaiwa ya gaya maka sai ya tsaya ya fara ba da haƙuri eh shekara kusan uku kafin wannan abin ya fi Allah ya tsare mu to mummunan zato gaskiya kullum mutu ya kyautata zato ga mutane kullum har abada kada ka yadda ka munan zato na karshe wata rana muna tare da wani malami shi makama almanar muna jin shek ran juma'a ne za ga frcn za suna tashi kullum juma'a da safe to mun zo traffic muna tsaye mun dan gura rediyo mun kulle glass a traffic na nan wajen restaurant din na a lokacin akwai abin nan to muna jin tafsiri kawai kai tsaye sai suka katse tafsirin sai suka ce ko me waka sai sai to kaga sai ke ci ke faɗi ce to kaga malam yanzu wani da zai zo ya wuce sai kace malam gashi mun yana jinkiri bai son abun da ya faru wani ce to shi yasa sai ga mun ce to shi yasa kullum kuke wata zato yanzu wata rana haka din yakan faru ina so in kashe mota in kashe bolin ko rediyo har ya zo ta yi hukuya akwai lokacin da ta yi hukun sati ya ta ki kasuwa saboda sauri da nake yi ana karatu na yi can sai a sai ko waka har sai zo ta ki hukun din ta kafin ka taba wannan ka taɓa abu da yawa lokaci guda sai kawai ta ki kasuwa har sai da na kai ta wajen gyara to irin waɗannan abubuwa sai ke da wani zai wuce yanzu ji wannan sai ce malam zai ji bai ba da uzuri ce bai tun dalilin da ya sa ba to kullum kullum wannan abin da ya sa na kawo wannan su dinga kyautata zato inna babu zanni ismun daga lokacin da mutum yake duk abin da ya tunani a zuciyarsa sai ɗauke shi ya aiwatar da shi a reality to zai shiga damuwa saboda ba za ka samu kwanciyar hankali ba kuma shaidan din sai nuna maka wannan abun kamar haka yake don ka ƙara hawa shaidan haka yake kullum duk abin da kake zato sai dinga kawata maka wannan abin Allah ya tsare mu Allah ya dakatar da mu subhanakallahumma wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.